Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin nan ne mai tarin albarka, wanda a cikinsa muke bincikawa muke kuma yin nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Muna yi Allah godiya, domin yana tare da mu, muna kuma gode muku masu sauraronmu domin haƙiƙanin gaskiya. ba mu da abin da za mu ce sai dai Allah ya yi muku sakayya ta alheri, ya riɓanɓanya aikinku, ya kuma ci gaba da sa maku albarka da iyalanku, musamman mu ne muku godiya, domin kira na aikin bishara ta rediyo wanda kuke amsawa, har ƙofa tana buɗe. ga waɗanda ba za haɗa hannu da mu ba mu ci gaba da wannan aikin bishara ta rediyo. Mune Allah godiya. domin ta dalilin wannan aikin mun ƙara waɗansu shirye-shirye a waɗansu gidajen rediyo, Allah kuma yana ceton mutane zuwa ga mulkinsa, Ubangiji Allah ya sa maku albarkarsa. Muna da saƙo daga Jonathan Bitrus daga Kaduna, yana mana gaisuwa da fatan alheri. To, Jonathan Bitrus Kaduna mana godiya ƙwarai. sai Malam Dimas Yakubu Wukari, kai ma muna ganin saƙonka mana godiya. Yalda Christopher Iliya Ekuwa namba wan ta Kano, mun gode domin kai ma, saƙon taimakonka ya iso zuwa gare mu, sai warrant ofisa madalla, domin ma muna ce maka madalla, Ubangiji Allah ya sa maka albarka. Sai musu ɗan rude daga Malali Kaduna. ya ce mana cin maganin gargajiya domin kariya yana da fa'ida ga mai bi, ba shi da wata fa'ida, domin kariyanmu Ubangiji ne. Muddin muka ɗauki wani abu da muka yi tunanin zai fi taimakon mu fiye da Ubangiji, domin mai da wannan ya zama Allah, a ƙarshe kuma ba za mu cin ma manufar da Ubangiji Allah ya kira mu ba. Sai kuma Baba John Oak. mai idan taro a barikin ladi cikin jihar Kaduna, Baba yakan zo da kansa ya kawo gudunmawarsa ga Rediyo Elwa, muna da Allah ya baka lafiya, muna da Allah ya albarkace ka domin ganin Baba yakan sa in samu ƙalubale a rayuwata, idan tsoho irin wannan zai yi ƙoƙarin aikin bishara, nakan tambayi kaina to ni menene nake yi. Baba John Tsok, a mai idan taro mana godiya, Ubangiji Allah ya sa maka albarka. Sai Malam Habu Isa, a rigoji kafur cikin jihar Katsina, shi ce, Yana yi mana gaisuwa, yana kuma gaishe mu da aiki. To, Malam Habu Isa rigoji kafur mun gode ƙwarai da gasken gaske, sai kuma Malama, Amina Audu a Kaduna. Ubangiji, Allah ta ce, Ubangiji Allah ya biya bukatunku, ya kuma ci gaba, ku ci gaba da yin addu'a domin yarinya ta da ba ta da lafiya. Malama Amina mun gode ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Pastor Bulus mai talata daga Ekuwa kurmin Musa DCC ya kawo mana ziyara mana godiya, Allah ya albarkace ka ya kuma albarkaci iyalinka. Matiyu Shehu Sabon Sara, muna godiya, domin saƙonka ya iso na gaisuwa zuwa gare mu, sannan Mr. Ambrose Magaji a Talbillir cikin jihar Gombe, kai ma muna godiya da saƙonka. Ƙarshe sai Malam Matiyu Ibrahim, unguwa yare a Ibadan yake amma kamar cikin jihar Kaduna, ya ce, Ruhu yana kira na ku yi mana addu'a. Malam Matthew, za mu ci gaba da yi ma addu'a kiran da Ruhu ya yi ma ka amsa, bari mai addu'a. Godiya gare ka ya mai tsarki mai iko, domin masu sauraronmu, da kuma ƙudurinsu, da niyyarsa ta taimaka wa aikin bishara ta rediyo, ka sa masa albarkaka. Wani addu'a ya mai tsarki mai iko ka tuna da Baba John Tsok a mai idan taro wanda ba shi da lafiyar jiki. amma kullum yakan iyaka ƙoƙarinsa ya kawo gudunmuwa da kansa zuwa Rediyo Elwa, kasawa Baba John Tsok albarka, ka tuna da shi a cikin rashin lafiyarsa. Masasan da a woni shi ma yana fama da rashin lafiya, Ubangiji kai mai alheri, muna addu'a ya mai tsarki, mai iko duka domin ɗiyar Malama Amina Audu da ba ta da lafiya, ka warkar da ita. ka tuna da ita ya mai tsarki mai iko a cikin sunanka. Muna da ya mai tsarki mai iko cikin wannan nazari, wanda za mu ƙarasa shi a littafin Romawa, bari ka albarkace mu a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu an ce komai ya farko zai ƙarshe, yau ne za mu yi nazari na ƙarshe a cikin littafin nan na Romawa, yau muna nan a cikin Romawa. Sura ta goma sha shida, za mu karanta daga aya ta ɗaya zuwa aya ta ƙarshe a wannan Sura, wato aya kuma ta ashirin da bakwai. Ga abin da maganar Allah take cewa a Romawa Sura goma sha shida, ga uwanmu Fibi ina sada ku da ita, ita ma kuwa mai hidimar bishara ce a kan Kiriya, ku karɓi ta hannu biyu. saboda Ubangiji, da hannun da ya dace da tsarkaka, kuma taimaka ku taimake ta da duk abin da ta nema taimako gare ku, domin ita ma ta taimaki mutane da yawa har ma da ni kaina, ku gaida Bilkisu da Akila, abokan aiki na a cikin almasihu Yesu, waɗanda suka kasai da ransu, saboda ni. ba kuwa ni kaɗai nake gode masu ba, har ma da dukkan ikkilisiyoyin al'ummai, ku kuma gaida ikkilisiya da take taruwa a gidansu, ku gaida ƙaunatacce na Abainatus, wanda yake shi ne, ya fara bin almasihu a Asiya, ku gaida, Maryamu wadda ta yi muku aiki ƙwarai da gaske. ku gaida Andranikas da Yuniyas. uwa abokan ɗaurina, waɗanda suke shahararru a cikin manzanni, har ma sun riga nabin almasihu, ku gaida Amphilius, ƙaunatace a cikin Ubangiji, ku gaida Urbanus abokin aikin ma a cikin almasihu, da kuma ƙaunatace na Istakis, kuma gaida Abalis, amintaccen nan a cikin almasihu. ku gaida jama'ar Aristobulus, ku gaida da ’yan'uwa, ’yan'uwa na Haridion, ku gaida waɗanda suke na Ubangiji a cikin jama'ar Naskisas, ku gaida Tarafina da Tarahusa masu aikin Ubangiji, ku gaida Barsisa ƙaunatacciya, wadda ta yi aikin Ubangiji ƙwarai da gaske. ku gaida Rufas, fitacce mai bin Ubangiji, da kuma mahaifiyarsa tawa kuma, ku gaida Asinkiritas da Filiguna da Hamisa, da Baturobas da Hamasa, da ’yan uwa da suke tare da su, ku gaida Filulugusa da Yuliga da Nariyas. da ’yan uwansa, da Olympus da kuma dukan tsarkaka da suke tare da su, ku da juna da tsarkakiyar ba dukan ikilisiyoyin almasihu suna gaishe ku, ina roƙon ’yan ku yi hankali fa da masu raba tsakani, saɓanin koyarwa da kuka koya, suna sa tuntuɓe, ku yi nesa da su. a irin waɗannan mutane ba su bautawa Ubangijin almasihu, sai dai cikinsu, ta roman kunne da daɗin baki, suke yaudarar masu sauƙin kai, amma kukan. kam, ai, kowa ya san biyayya ku, shi yasa nake farin ciki da ku, sai dai ina so, ku gwanance da abin da ike nagari. amma ya zama ba ruwanku da mugunta. Allah mai ba da salama kuwa, zai sa ku tattake Shaiɗan da hanzari, Alayar Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata gare ku, Timoti abokin aikina yana gaishe ku haka Likiyas da Yason da kuma Sasibataras, ’yan uwana, ni Tartiyas, mai rubutun wasiƙan nan ina gaishe ku saboda Ubangiji. Gayus, mai masauki na. mai kuma saukar da dukan ’yan Ikilisiya yana gaishe ku, Arastas ma'ajin gari, da kuma ’yan uwanmu, ɗan uwanmu Kawartas, suna gaishe ku. Alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku duka amin, ɗaukaka, ta tabbata ga mai ikon ƙarfafa ku bisa ga bisharata. bisa wa'azin Yesu almasihu, wanda ta gare shi ne aka bayyana asirin nan da ike ɓoye tun fil azar, asirin nan kuwa sanar da shi ga dukan al'ummai aka ta wurin littattafan annabawa, bisa ga umarnin Allah madawwami, domin a jawo su su gaskanta, su yi biyayya. ɗaukaka ta tabbata har abada ga Allah makaɗaicin hikima ta wurin Yesu almasihu, amin, amin. Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka, amin. To, a cikin wannan nazari, a littafin Romawa, yau muna a ayo a Sura ta ƙarshe, Sura ta goma sha shida, a cikin Sura nan, ta goma sha shida za mu iya ganin abubuwa guda biyu, waɗanda manzo Bulus yake so ya sani game da bisharar Yesu almasihu, kuma nan rubutu wanda ya yi wa ikkilisiyar Roma, a mu za mu ga abubuwa aƙalla guda biyu, gaisuwa da kuma kira. Cikin kiran nan, ya ce lallai ku yi hankali da masu raba tsakani, ɗan wannan, lallai ya yi ƙoƙari wajen rubuta wannan wasiƙa ga ’yan ikkilisiyar Roma. A cikin Sura nan ta goma sha shida, mun gani mun kuma iya tunawa aya ɗaya da ta biyu, dama a nazarinmu na baya mun ga yi maganar Fibi, sai kuma aya uku, zuwa aya goma sha shida Bulus ne ya yi gaisuwa, gaisuwarsa zuwa ga ’yan ikkilisiyar Roma, aski ya ce ku gaida Bilkisu da Akila, abokan aiki a cikin almasihu Yesu. waɗanda suka sa kai da ransu saboda ni, kuma ya ce, Wani kaɗai nake gode masu bahama da dukan ikkilisiyoyi, ikkilisiyoyin al'ummai kenan, Bulus yana tunawa da ɗarkaka da dama waɗanda ya sani, ya kuma gaishe su, ya fara da Bulkisu da Akila. Za mu iya tunawa da labarinsa a ayyukan manzanni, Sura ta goma sha takwas aya ta biyu. lokacin da suka tashi daga Roma, suka nufi Korami, suka tafi Afisa tare da Bulus, ayyukan manzanni sha takwas aya sha takwas da ashirin da shida, gashi suka koma Roma, ya yiwu sun san kansu, sun san, sun san kansu a hatsari saboda su ceci Bulus, wato sun sa kansu cikin hatsari, domin su kubutar da Bulus. sai dai godiya ga Allah, wannan ya tabbata, ikilisiyoyi da sauran al'ummai, hakika sun yi na'am da aikin Akila da Bilkisu, wana, lalai muna buƙatar mu ma, aikin mai ya zama abin na'am ga ’yan ikilisiya. yadda labarinmu zai zama sananne, abin murna da kuma farin ciki, ya yi gaisuwa zuwa ga mutane da yawa. daga aya ta biyar da aya ta shida, ya kuma ce, A gaida waɗansu, a aya ta bakwai, daga takwas zuwa sha biyar, ayoyin nan Bulus ya gaida wajen mutum ashirin, ya fara da Amphilius, ya ce, Ƙaunatacce na cikin Ubangiji, shi wannan Amphilius ba mu da labarinsa, in ce, ba mu san labarin mutumin nan ba. sai dai abin da Bulus ya rubuta a kansa, lalle ya gane da su a wani guri cikin tafiye-tafiyen da ya yi cikin aikin bishara Ubangiji, sa'an ya gaida Urbanus, ce abokin aikinmu cikin almasihu da kuma ƙaunatacce Estakis. Bulus ya faɗi, abu a kan mutum saboda aikinsa. ko kuwa a kan halinsa. Mun gani, Abalis amintacce a cikin almasihu, shi ma aikinsa na kirki ne, almasihu ya yarda da shi, sai kuma ya ce a gaida jama'ar Aristobulus, ba mu ji labarinsa a wani wuri ba, amma yana da yana a cikin taruwar masu bin Yesu har ma ana yin taruwa a gidansa. sannan ya ce, Ku gaida ’yan uwa na Herodiyan, ku gaida waɗanda ke na Ubangiji jama'ar Nakisas, nan ma ga wani mai gida da ake taruwa ta masu bi a gidansa, sa'an nan, ta sha biyu ya gaida mata guda uku, ya ce, Ku gaida tarafina da tarafusa masu aikin Ubangiji. matan nan sun yi aiki wanda ya isa yabo, amma ba san irin aikinsu ba, amma labari ya kai kunnen Bulus, ya ce ku gaida Barsisa, ƙaunatacciya, wadda ta yi aikin Ubangiji ƙwarai da gaske, bisa ga ƙarshen a harshensu, Barsisa mace ce, amma ta yi aiki sai ka ce namiji, ku gaida Rufus, ya ce fitacce. mai bin Ubangiji da kuma uwa ta satawa kuma, duk waɗannan, Bulus ya yi musu gaisuwa, masu bin Yesu ne, amma Bulus yana sa da gaske, mun ga alama akwai wani abin kirki game da shi da ya isa yabo, ko da ya ce da uwar Rufus uwarsa, uwar Bulus shi ma, domin ya santa, kuma ta yi masa alheri har da zai ce da ita uwarsa, wannan ba mu sani ba. A cikin aya sha hudu da sha biyar ya gai da waɗansu, amma bai faɗi komai a kansu ba, dukan gaisu wannan da Bulus ya yi, yana tuna mana da abu ɗaya, wato tunda Bulus ya iya tunawa da mutane da yawa haka, lallai, yana tunawa da su a cikin addu'a. ɗanwa, su wane ne kake tunawa da su, su wane ne kai kake yi wa addu'a, yace ku gagai da juna da alƙakakkiyar sumba, dukan ikkilisiyoyin almasihu suna gaishe ku, wani al'ada ta gai da mutane da sumba tana nan tuntun a ƙasashen gabas, amma ikilisiya maza ne, sukan yi wa maza sumba kawai. mata kuma sukan yi wa ’yan uwansu mata sumba, sukan yi gaisuwa, sa'an da suke taruwa domin yin sujada ko don yin addu'a, da kuma kafin su ci jibin Ubangiji, a wuraren da Bulus ya taɓa zuwa, har ya kafa Ikilisiyu, sun sani yana marmarin zuwa Roma, mun ga alama, kamar sun yi magana da shi cewa ya gaida dukan masu bin Yesu. sa'an da ya kai birnin, shi ya sa ya gaishe su a ƙarshen wannan wasiƙa. A sha bakwai zuwa ashirin, nan kuma gargaɗi a kan tsatsaguwa da tintiɓe ya ce, Ina roƙonku ’yanwa, a aya ta goma sha bakwai, ya ce, Ku yi hankali fa da masu raba tsakani, saɓanin koyarwar da kuke koya, suna sa tintiɓe ku yi nesa da su. Kafin Bulus ya gama wannan wasiƙa, sai ƙara yi masa gargaɗi mai ƙarfi, ya gargaɗar da su saboda akwai waɗansu masu yin karkatacciyar koyarwa da suke koyar da ƙarya, irin su sukan sa tsatsaguwa da dalilin tuntuɓe a ikkilisiya. gama yana gaba da koyarwar da suka rigaya suka samu, waɗannan suna gaba da irin koyarwar da ’yan ikkilisiya suka samu, Bulus ya ce, Ku yi hankali da irinsu, kuma ku yi lura domin kada su zama maku adargiya, da kuma abin tuntuɓe saboda bisharar da kuka ji, ba cewa aka yi, irin waɗannan sun rigaya sun shiga ikkilisiyar Roma ba, amma Bulus ya san abin da ya faru a waɗansu wurare har ya tabbata zai faru a waɗansu wuraren kuma, sai ya yi masa gargaɗi, su yi tsayin daka a kan bisharar gaskiya, kada su yarda da yaudara ko ƙarya, in ba haka ba kuwa za a yi masu sakiyar da babu ruwa. Ɗanwana mu hankali da masu raba tsakani, mu hankali da masu shuka annamimanci. tsatsaguwa a cikin mutane, waɗannan mutane kullum su kada ikkilisiyar almasihu ta zauna lafiya, ɗanwa, game da Bulus ya yi gargaɗi, yau mu ma muna buƙatar mu lura da maƙaryata da annamimai, masu raba tsakani, masu rusa ikkilisiyar Ubangiji Allah. A cikin jan kunnen, ya ce irin waɗannan mutane. ba su bautawa Ubangiji almasihu, sai dai cikinsu, taro kunne, da daɗin baki suke yaudaran masu sauƙin kai, masu koyar wannan mugaye ne, ba sabon Ubangiji Yesu almasihu, amma suna bautawa cikinsu, wato suna neman amfanin kansu. suna yin koyarwa a wurin mutane don su samu abin zaman gari, har da dukiya ma, irin waɗannan suna da daɗin baki, har ma ana ganin su kamar suna da halin kirki, amma suna ruɗi waɗanda ba su gane ba. A aya ta sha bakwai, manzo Bulus ya ce su yi hankali da irinsu, wato suke raba tsakani, irin waɗannan mutane suke rusa ikkilisiyar Ubangiji Allah, ya ce fa, halinsu ba halin kirki ba ne, amma ya tunasar da su, ya ce, Ku kam ai kowa ya san biyayyaku shi ya sa nake farin ciki da ku, sai dai ina so, ku gwanance ga abin da ke nagari, amma ya zama ba ruwanku da mugunta. Na mun ga, Romawa Sura ɗaya aya ta takwas. Bulus ya yi magana a kan yadda aka san labarin bangaskiyarsu ko'ina a duniya, amma a nan, ya yi magana a kan biyayyarsu, ana kuma yin biyayya ta wurin bangaskiya, Bulus yana murna da bangaskiyarsu, gama bangaskiyarsu ga maganar Allah ta tsaya, yana so, tunda sun san gaskiya. to su tsaya a kan abin da ike nagari, wannan abu nagari, wanda suka gane su riƙe shi, su kuma aikata shi, su tsaya inda ba za su jijjigu ba, su kuma yi nisa da duk wani abin da zai zo saɓanin koyarwar magana Allah da suka samu, haka ya kamata, mu ma yau mu tsaya a cikin ikkilisiya, mu tsaya wa gaskiyar magana Allah, kada mu yadda. da masu raba tsakani, da waɗanda da sunan gidan addu'a suke cusa gaba ga ’yan uwa, waɗansu domin manufarsu shi ne su tarawa kansu abin duniya. Bulus ya ji daɗin ikkilisiyar Roma, domin sun kafu, sun san maganar Allah, yana so kuma su tsaya a kanta. Yace Allah mai ba da alheri kuwa, zai sa ku tattake Shaiɗan da hanzari. Muga aya sha bakwai da sha takwas Bulus ya yi magana a kan waɗanda ke sa tsatsaguwa, amma ayan nan ya ce Allah mai ba da salama, wurin da akwai tsatsaguwa, ana buƙatar salama, Allah kuwa shi ne tushen salama, Allah mai ba da salama kuwa. Shi ne zai ƙuje kan wanda ike kawo tsatsaguwa wato Shaiɗan. mutuna da farawa Sura uku aya goma sha biyar, mu kuwa muna da nasara bisa shaiɗan da ikon almasihu, sai ya ce, Alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata gare ku, wannan fa babba addu'a Bulus kenan zuwa ga dukan ikkilisiyu waɗanda suke na Ubangijinmu Yesu almasihu. A ashirin da ɗaya zuwa ashirin da hudu ya yi magana Timoti abokin aikinsa yana gaishe su, sannan kuma bai tsaya nan ba ma ya yi maganar Tertius, wanda shi ne marubucin wannan wasiƙa, da ƙirma, Bulus ya rubuta wannan wasiƙa, ba shi ya rubuta wannan wasiƙa ba, amma marubucin shi ma yana gaishe su, Tertius kenan, wanda ya rubuta wannan wasiƙa. bai tsaya nan ma ya yi magana Gayus, Gayus shi ne mai masauki, kuma yana gaida ’yan ikkilisiya, ya yi magana a kan Aratas ma'ajin gari da kuma ɗan uwa Kawartas, ya ce duka suna gaida ’yan uwa, ya yi masa addu'a alherin Ubangiji Al, ya ce ɗaukaka. ta tabbata ga mai ikon kafa ku bisa bangaskiyar ta. bisa ga wa'azin Yesu almasihu, wanda ta gare shi ne, aka bayyana asirin da ke ɓoye tun fil azal. Sanda Bulus ya gama rubuta wasiƙan nan duka da gaisuwa, sai ya rubuta maganar yabo ga Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ciki ya yaba Allah domin shi ne yake da iko na yin wannan, abin da ya kuwa ya tashe mu, mu da muka yi tuntuɓe, ya kuma sa muka zama ’ya'yan Allah. Bulus ya ji daɗi, ya kuma yi roƙo, a ciki mun iya ganewa, wannan bishara fa tana cike da saƙon alherin Allah, wadda ta wurin alheri ne. aka cece mu, ɗan wana, kwada za ka manta da komai, ka tuna cewa an cece mu ne bisa ga alheri ba ta wurin aiki ba, wanda bai samu ba, gara ya zo yau ya samu. Mun gode ma Ubangiji domin nazarinmu cikin littafin Romawa, ka sa mana albarka. Ka ba mu dama mu yi wani nazari cikin wani littafi a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. mu a madadin injiniyan Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ni rabin yawa hutsi ga nake cewa Allah ya sada mu a wani shirin lafiya amin. Abin da shuka, ne da da ya shuka nagarta, nagarta shi da Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas. biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa. akwatin gidan waya 465 biyar, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.